Khattab sai ya ji wannan magana da annabi yake yana kiran wannan kafirai ɗaya bayan ɗaya fa kala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma tukallimu min ajsadil la arwaha laha dan me kake kiran gangan jikin da babu ruhi a jiki gangan jiki ne yanzu ba ruhi ta yaya kake kiran su ta yaya za yi ta ansa wa hal yasma'un shin suna ji kuwa wa yaqulu Allahu azza wa jalla gashi ko Allah ya riga ya ce innaka la tusmi'ul mauta yanzu menene fahimtar Umar an Khattab dukkan matacce baya ji daga cikin mataccen nan har akwai waɗannan mutane فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace da shi wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ku dinnan nan ku fi su jin abin da nake faɗa musu ba ku nan da kuke da rai yanzu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba wallahi innahumul ana la ya'lamuna ina rantsuwa da Allah wallahi yanzu nan da muke magana nan sun san me nake cewa la ya'lamuna anna allazi kuntu aqulu lahum lahu al wallahi yanzu haka suna nan suna masu sanin cewa abinda na kasance ina isar musu shine gaskiya amma sun kibi ne kawai wa fi riwayatin a wata riwaya innahum al ana la yasma'una lalle yanzu haka su suna ji ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'a sai dai ba su da ikon da za su mayar min da martani ko da kalma daya amma abin da duk nake faɗa suna ji qala qatada qatada yake cewa ahayahumullahu lahu abin da ya faru Allah ya rayarwa da annabi waɗannan kafiran lokacin da annabi ke magana hatta asma'ahum qawlahu har ya jiyar da su maganar da annabi ke yi taubihan dan kunyatar da su wa tasgiran da kaskantar da su wa niqmatan da ɗanɗana musu kuda ta azaba wa hasratan da kuma asasa su zanto masu nadama wa nadama da kuma nadama abin da ya samu abin da ya shafi maganar mu ta yau a cikin wannan hadisi shine mai annabi ya yi umarni abin a jefa su cikin rijiya bai ce a kyale ga ba wannan sai ya nuna idan mutum ya mutu ana rufe sawa'un kafiri ne ko musulmi ne sai dai hanyar binne kafiri daban da hanyar binne musulmi musulmi da karamci da tsaran sauran dokoki da shari'a ta sa kafiri ko ta koya ku jefa shi saboda ga waɗannan an jefa su cikin rijiya annabi bai kyale ga wajen su ba ga wannan Umayya bin Khalaf lokacin da za a jawo shi aka gawar da lalace sai aka tattara kasa kawai a kansa aka tafi aka bashi waje wannan nan ana binne mutum to amma a cikin hadisin akwai abin da yake mai muhimmanci shine maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka waɗannan kafirai yana kiransu ɗaya bayan ɗaya kuma Umar ya ce ka lati sumawul mauta ai ba za ka je da su ba annabi ya ce ai ba zai zama ba ka ce ka hana su ai ma antum bi asma lima aqulu minhum ai ku din ba ku fi jin abin da nake faɗa ba to wannan akwai wani abin da ya shafi aqida masu kiran wanda ke cikin kaburbura suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja su cewa wanda ke cikin kabari yana ji su ce in ya zanto ubayyatu bin khalaf abu jahal manya-manyan kafirai da annabi ya faɗa gashi suna jin ana kiransu a cikin kabari ina ga manyan waliyan Allah ka ce in an kira su ba sa ji wannan hadisin suna daukan shi a matsayin hujja sai dai hadisin ba zai zama hujja a kansu ba ba zai zama hujja gare su ba inda sun duba fikihun hadisin da kyau ba zai zama hujja a gare su ba ta yaya Umar dan Khattab da shi da sauran sahabban da suka ruwaito wannan hadisi sun yadda cewa da ayar da Allah ke cewa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a ai ba za ka jiyar da matacce ba sun yadda duk matacce baya ji kuma annabi bai musu inkari ba cewa eh matattu ba sa ji sai dai a cikin matattun ya keɓance waɗansu ya ce waɗannan dai yanzu suna ji in ba dan maganar da ta fito daga bakin annabi ta cewa waɗannan yanzu suna ji ba da babu yanda za a yi ka ɗauka wani matacce na ji wannan wanda annabi ya ce yanzu suna ji su kaɗai hadisi ya tsaya a kansu duk wani mutum da zaka ce yana ji to kuma sai ka kawo masa sabon hadisin sa daban amma baka kawo masa hadisin kafiran badar ba ina fatan kun fahimta da kyau dan annabi bai musu inkari ba bai musu inkari ba da suka ce ai baka jiyar da matacce Me ce ba a ina jiyarwa sai ya ce a na ji bana jiyar da mata ce amma dai waɗannan yanzu ɗin nan ba ku fi su ji ba waɗannan kenan ubangiji sai kuma ga magana ta ma katada ibnu da Ahmad Dausi wanda ke babban tabi'i shi kuma sai yake cewa ahyahumullahu lahu ai Allah ne ya rayarwa annabi waɗannan kafirin dan su ji sa. to wani yanzu wali yanda ake kiran so kuma waye ya baka labarin so kuma rayar da su aka yi dan saboda kai ka kiraye su ba wanda zai baka wannan labarin ba wanda ya baka shi yanzu kana bukatar hadisi akan su ya yasa ka'ida ga mammiya dukkan matacce baya ji sai wanda hadisi ya keɓance ko waɗansu halaye da hadisi ya keɓance akwai wanda hadisi ya keɓance shine ko halaye da hadisi ya keɓance daga cikin halayen lokacin da aka ɗauki mutum aka kai shi makabarta aka binne shi yan uwansa suka juyo suna tafiya annabi ya ce lalle mamacin a lokacin ana dawo masa da ransa har sai ya rinka jin karan takalmin yan uwansa suna tafiya kaga wannan dawo da ran akai ya ji wannan sannan a sake ɗaukewa sannan kuma bayan an riga an tafi an kyale shi mala'ika suna tambayar sa kai tun ma yana nan an na cewa istaghfiru li akikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana daidai ana gama binne shi ma yana nan abin da ke fara dan mala'iku na tambayar sa an dawo masa da ransa kenan sun tafi yana jin karanta kalmar su saboda hadisi ya tabbatar amma daga wannan ba abin da zaka tabbatar na wani hali sai wanda hadisi ya tabbatar in ba haka ba sai ka koma akan ka'ida ga mammiya ta cewa ba sa ji in ka ce wannan hadisi a ce saboda wani hadisi sai ka ce saboda hadisi kaza to kowane hadisi kuma ya bayyana lokaci ko hali lokacin da aka binne mutum akwai hadisi bayan yan uwansa suna tafiya akwai hadisi da nake nazi bayan malakun sun zo masa tambaya da akwai hadisan da ke nuna haka amma bayan waɗannan lokutan fa babu shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah yana da waɗansu mala'iku da suke yawo a ban duniya suna domin su rinka isar mun salatin da al'umma ta suka yi mu to wannan sai malamai ke cewa kaga shi kenan ya nuna baya ji da kansa sai in mala'iku sun je sun ji inda aka yi salatin ko jikin kabarinsa kai baya ji shi da kansa sai mala'iku za su ji sai su isar masa ta wata hanya da Allah ne ya tsara baka san ta kowace hanya bace ba wanda ba ta da kaifiya sai dai kai imani da abin da wani abu ne wanda yake alghaib amma ba ba yanda za a yi ka san hakikanin ta yaya sautin ke zuwa sautin ka da kai baya kaiwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai Allah yana da wadansu mala'iku masu kai kawo duk inda mutane suke su kai mun salati sai wannan mala'ikun su isar mun da wannan sautin su faɗa su isar mun da wannan salati da aka yi ya nuna shi da kansa baya ji har sai wadansu mala'iku sun ji sun kawo masa to annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to ballantana sauran mutane kuma ko wadansu waliyai da za a ce suna ji wannan dai sai mun duk kuma babin da ya shafi akida ma fada da magana kai tunda bai shafi nan gurin ba eh cewa me daga murya daga murya bayan salatuhum ana dora shi ne kan wancan hadisi cewa mala'iku ke isar masa ta bulugu ne salatin na iso mun amma ta wata hanya mala'iku suke isar masa qultu rawahu jama'atu min as-sahaba wannan hadisi wadansu taron sahabbai suka ruwaito wa hadhihi riwayatu ba'dihim wannan riwayan wani sashi ne nasu wa hum sune al mutum na farko Abu Talha an ansari أبو طلحة الأنصاري يرويه قتادة وان يروي توشي توسي دقريه سيني قتادة قال ذكر لنا أنا سبن مالك أن أبي طلحة به وان حديث أخرجه البخاري واللفظ له هو مسلم وأحمد والزيارة الخامسة له وهو على شرط مسلم وأخرجه النسائي أيضا ولكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة وهو رواية لمسلم وأحمد وعنده الزيارة الأولى والسابعة وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وعندهم قبادة أولنسوا أن الثلاثة إن نكون قداؤكم نكون A ziyadatu rabi'a suna da ziyada ta hudu wal da ta biyar illa annahum qalu sai dai a ruwayan su su ga yadda suka ce umayyatu bin khalaf badala walid bin utba ka san a can da aka koro sunayen mutanen daga wa aka fara sunayen mutanen da annabi kira an fara da Abu ibin ibn Hisham Utba ibn Rabi'a Kaiba ibn Rabi'a sai kuma Walid ibn Utba to a riwayan waɗannan malamai su kuma sai suka nuna cewa a'a umayya bin khalaf a maimakon walid bin utba albani ce wa huwa khata'un min ba'd ruwati wannan kuskure ne na wani sashin maruwaita hadisi li'anna umayyata domin umayya kamar yadda ma hadisin ya nuna mana lam yakun fil bi'ri baya cikin baya cikin waɗanda aka jefa rijiya kama ta dullu alaihi ziyadatu saniya kamar yadda ziyada ta biyu ke nunawa wa hiya fi hadisi aisha ta kama ya ati bi sanadin hasanin wannan yana cikin hadisin Aisha kamar yadda zai zo da sanadi ingantacce wa indahum aidan az-ziyaratu as-sadisa wal ashra wal Ahmad al-hadiyata ashar wannan hadisi da ya inganta da Albani na nuna gwanin cewa ta fuskar hadisi wani ya rawaito daidai wurin kalma kaza amma kalma kaza wani wani kuma kalma kaza da kaza wannan duk wani tasace ta ilimin hadisi wannan hanyar Abu Talha kenan as-sani mutum na biyu cikin sahabban da suka rawaito hadisin Umar ibn al-Khattab wanda ya rawaito shi daga gare shi shine Anas aidan bi nahwihi wa fihi ziyaratu thaniya akhrajahu Muslim wa Nasa'i wa Ahmad الثالث متن أكو تشكي صحابي عبد الله بن عمر وله الرواية الثانية وفيه زيارة التاسعة أخرجه البخاري وفي رواية له أو رواية تاسعة فذكر لعائشة فذكر لعائشة فقالت وهلا يعني ابن عمر ibn umar ya faɗa mata cewa annabi ya je ya kirayi waɗannan mutane lokacin da aka jefa su cikin rijiya bayan an jefa su da kwana uku ya je yana kiran su kuma aka ce saboda mai yace ai ba ku fi su ji ba yanzu da aka baiwa Aisha wannan labari faqalat sai ta ce wahala ibn umar ya yi kuskure abin ba haka yake ba an gane ko inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna humul ana yace annabi sallallahu alaihi ya ce innahumul ana lalle su yanzu isnaduha hasanun wannan magana ta Aisha sanadinta inganta hasan ne me ake nufi da wahala ai wahima shine wahala wa fihi ziyaratu thaniya aidan kama taqaddama wa alam anna ulama asawabu riwayat ibn umar mala yace karka dauka dan Aisha ta ce Abdullahi dan Umar yayi kuskure kuskuren yayi a'a malamai sawabu riwayat ibn umar sun ce riwayan da ibnu umar ya zo da ita daidai ce shine sawabu min as-sawabi na cewa haka ya faru daidai ne wa ma rawatu aisha kazalika abinda aisha ta rawaito ta fi yakal hadisi anan ajerin hadisi الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه Ali bin Abi Talib yace lamma tuwfiya Abu Talib yayin da Abu Talib ya mutu wai baya so baya jingina yace babana bayan ko babansa ne kawai sai yace yayin da Abu Talib ya mutu ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai nazo wajen Annabi zira da aminci tabbata gare shi fa qultu sai nace da shi inna ammaka shaykh dalla baffan nan naka dattijan nan bataccen nan kadimata ya riga ya mutu wato shi ba ma ya so ya jingina wa kansa faman yuwarihi wa zai je ya turbide shi cikin ƙasa kala sai annabi ce izhab fawarihi tafi ka turbide shi cikin ƙasa je ka binne shi kai da kanka an gane ko sun malatu hudu sai an hatta ta atiya ni in ka je ka binne shi karka yi komai har sai ka zo mun ka bani labari faqala abu talib ce innahu mata mushrika a ali kai yake cewa innahu mata mushrika ai ya mutu ne yana mai yin shirka fa qala sai annabi ce izhab fawarihi duk da haka je ka binne shi shi yana tsammanin tunda dai shirka yake mai zai sa kuma je a binne shi to daga ƙasa malam albani ya sa lamba ta biyu daidai innahu mata mushrika albani ce haza sarihun fi anna aba talibin mata kafiran mushrika wannan bayani ne da ya fito karara daga aliyu cewa lalle abu talib ya mutu yana kafiri yana mushriki wa fil babi ahadithu kasira wannan bayani da ke tabbatar da cewa abu talib ya mutu a shirka akwai hadisai da dama a wannan mas'ala minha daga cikin hadisan hadisu sa'id bin hazn al mutaqaddim fil mas'alati 60 akwai hadisin sa'id bin hazn wanda ya gabata a mas'ala ta 60 wa qad qala al hafiz fi sharhihi lahu ibn hajar ya faɗa lokacin da yake sharhin wannan hadisi yace wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'd ahli ar-rafd naga wani littafi na hadisi wanda waɗansu daga cikin 'yan shi'a suka tattara shi aksara fihi min al-ahadith al-wahiyati ad-dallati ala islam abi talib shi wanda ya wanda yayi wannan littafi ya zurfafa wajen kawo hadisai masu rauni marasa tushe waɗanda ke nuna wai abu talib ya musulunta ibn hajar ya ce wala yasbutu min zalika shay'un ko hadisi ɗaya babu wanda yake nuna abu talib ya musulunta kafin ya mutu wa billahi tawfiqi yace to Allah dai shike daga mankatar wa qad lakhastu zalika fi tarjamati abi talib min kitab al-isaba wannan littafi da na gani yace na takaice shi na rairayo shi a cikin littafi na al-isaba fi tamyiz sahaba lokacin da nake tarihin Abu Talib wannan dan magana Ibn Hajar ce wato su yan shi'a so suke su tabbatar da falalan aliyu to sai abin da yake kawo musu cika sai suke ganin wai kamar mahaifinsa ya mutu yana shirka to yaya za su yi su tabbatar da falalan ko da karfi da yaji sai su ce to wai ya musulunta kafin ya mutu dan a ce ma Ali bin Abi Talib musulmi ne babansa ma ko menene haka suke so su to ba su sani ba a jahilcin su kaddara Abu Talib shi yafi kowa shirka a ban kasa wannan ba zai cutu dansa ba Aliyu domin wala tazru wazatun wuzra kullu nafsin bima kasabat rahina wa tuwaffa kullu nafsin bima ma amilat wa hum la yuzlamun kowane mutum ai yana masa hisabi da abin da yake ba abin da mahaifinsa yi ba in ka zama na kirki duk abin da mahaifinka ya na barna ba zai yi na so zuwa gare ka ba in mahaifinka ya zama na kirki kai duk abin da kai na barna ba zai shafi mahaifinka ba wala tazru wazratun wazra ukhra qa'idar kenan saboda haka ali bin abi talib yana nan da falalarsa kuma kasancewar mahaifinsa ya mutu na shirka ba shi ya kawo masa cikas bai kwace masa falala domin ga annabi ibrahim mahaifinsa ya mutu na shirka kuma wannan bai tuge masa falalansa ba ga annabi nuhu ɗansa ya mutu kafiri wannan bai tuge masa falalansa ba kowa aikin da ya da shi ake masa hukunci annabi ce izhab fawarihi albani ya sa lamba ta uku ko yace wa min mulahazi yana daga abin da ya kamata a kalla fi hadal hadisi cikin wannan hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi lam yu'azzi aliyan bai yi wa aliyu ta'aziyya ba bi wafati abihi al-mushrik a sakamakon mutuwar mahaifinsa mai shirkan nan fala'allahu mai yiwa wannan hadisi yasluhu dalilan zai inganta ka kafa hujja da shi li adami shar'iyyati ta'ziyatil muslim bi wafati qaribihi al-kafir cewa bai halatta ba musulmi ya je wurin kafiri ya masa ta'aziyya idan mahaifiyarsa kafira ta mutu ko idan mahaifiyarsa mahaifinsa kafiri ya mutu ko kuma mutum musulmi ka je kai masa ta'aziyya dan mahaifinsa kafiri ya mutu malam ke cewa wannan bai shar'antu ba saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ga dangantakarsa da Ali bin Abi Talib amma yazo ke cewa gashi fa babban ka ya rasu sai annabi ce izhab fawarihi bai ce da shi bai faɗo ta kalma da ke nuna ta'aziyya ba gare shi ina fatan kun fahimci abin da albani ke nufi wa huwa min babi aula dalilun ala adami jawazi ta'ziyati al-kuffari idan ya zanto ko da mutum musulmi ne mahaifinsa ya mutu ba za a yi masa ta'aziyya ba to ya zama ma mafi cancanta kuma a ce ma mutum kafiri ne kuma aka masa mutuwa kuma wanda ya mutum kafiri ne to wace ta'aziyya kuma za a je a wajen eh? bai kamata dai musulmi a gaishe a irin wannan harkokin ba to amma yau mutane suna ɗauka abin ba komai har ware kuɗi yanzu nawa aka ware shagalin binne binne wani ne inam da zik wai wai zik can eh, nawa aka ware wajen binne shi miliyan nawa miliyan wajen talatin fa wajen bikin binne shi <laughs> wajen bikin binne shi miliyan wajen talatin ba magani a asibiti ba ilimi ingantacce tun daga firamare har zuwa university al'amura suna lalacewa suna cewa malaman jami'a suna jin yunwa duk wanda mota ta mutu bashi ba canza wata amma ware miliyan talatin a jiya dan bikin binne kawai wani ne katu kafiri to wannan na cikin almunkarat masu girma da ya kamata a yi inkarin ta hanyar wa'azi ta hanyar faɗakarwa ta hanyar rubutu a yi inkarin akwai fahimtar da al'ummar musulmi akai wanda suke cikin ɗimuwa har kuma da aka tashi kafa kwamitin da za su lura da wannan bikin sai aka sassa musulmi a ciki ina jin shugaban kwamitin ma musulmi ne ko shugaban kwamitin kula da binne zik Allah ya tsare mu ai mutum sai fito fili ya ce ba ruwansa addinin sa ya hana shi amma mutum kunya yake ji wai kada ce mashi dan take fan addini ya yadda ya wannan abin da yake kusa da kafirci wai kawai dan kada ce masa dan takifan addini dan kada ce ya damu da addini kansa ya waye wai ko aikin gwamnati ne Allah ki tsare qala ali bin abi talib yace fawaraitu sai na je na binne shi cikin kasa sun ma ataitu sannan nazo wajen annabi qala sai annabi ce ta faghtasil tafi ka je kai wanka an gane ko thumma la tuhdis haka ne thumma hujjus sai shay'an in kuma ka je kai wanka din nan sannan kar kai komai hatta ta ajiye ni sai ka zo mun kala sai ya yace faktasaltu sai na je na yi wanka sun taitu tuhu sannan na zo gare shi kala sai ya ce da ni fada qala ali ibn abi talib yace fada ali bi da'awatin sai annabi ya mun waɗansu addu'o'i masu yawa ma yasurruni anna li biha humran na'am wa sudaha ba zan so ba a tara mun farare da bakakken rakuman duniyan nan a maimakon wannan addu'a da annabi mun ba zan so ba wato na nufin addu'o'i ne masu alheri annabi yayi mun ni karan kaina wanda ba zan so ba a madadin su in yi hasaran su domin a bani rakuman duniya fararen su da bakakken su kale yace wa kana aliyun idza ghasala almayyita igtasala mai rawaito hadisi yake cewa aliyu ya kasance iza ghasala almayyita lokacin da duk ya wanke mamaci igtasala sai yayi wanka wannan hadisi akhrajahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi babban abin da ya dame mu a cikin hadisin ma'ana wanda ya shafi maganar mu ta yau shine annabi ya ce je ka binne shi izhab fawarihi je ka binne shi wato wannan na nuna wajabcin binne gawa ko ta musulmi ce ko ta kafiri sai dai kamar yadda muka gabatar kowanne yanayin binne shi din kuma daban musulmi an riga an tsara ma yadda za a binne kuma tsarin zai zo ma nan gaba hadisan za su amma kafiri ku kawai sai dai ka tara shi cikin kasa ka je ka ture ka turbe dai kai tafiyar ka sauran abin da ke cikin hadisin na cewa idan an wanke mutum za a yi wanka to wannan bayani zai zo nan gaba وابنه في زوائد المسند من طريق ابي عبد الرحمن السلمي عنه wannan hadisi banda imam ahmad dan sama ya rawaito shi a cikin zawaidul musnad qultu albani ce wa sanaduhu sahihun wa akhrajahu abu daud wan nasa'i wal bayhaqi wa ahmad ayda min tariq abi ishaq sami'tu najiya ibn abin yuhaddithu an ali bihi nahwahu abu Isa haka yake cewa na naji najiya ibnu ka'ab yana ba da labari daga aliyu kwatankwacin wannan hadisi wa ziyadatu li ahmad illa thaniya falin nasa'i duk dadin da ke cikin hadisin nan na Imam ahmad ne sai ta bi ne kawai ya zanto na nasa'i wa isnaduhu sahihun aidha kuma sanadinsa ingantacce ne rijaluhu kulluhum thiqatu rijal sahihaini mazajen da ke cikin sanadin hadisin amintattu ne mazaje ne wanda bukhari da muslim sun ruwaito musu sun ruwaito hadisi gare su ghairu najiya غير نادية ابن كعب سيناجي ابن كعب وندشي باية جنسو قال الإجلي على إجلي كيف دايش كن لتاكن الثقات يكي كوفي تابعي ثقة مالين يا سالم بعد كسا يترتبه العلامة علي بن عبد الكافي السبكي على حروف المعجم وعندنا منه نسخة منسوخة عن نسخة نسخة عن أصل محفوظ في الأوقاف الإسلامية بهلب wannan littafi na Asika na imam al-ijli yake cewa babban malamin nan ali ibn abdul kafi as-subki ya jera shi a cikin jerin littattafan da ya jera ala hurufil mujam wanda ya jera su akan tsarin harfan larabci alifin ba'un ta zuwa karshe wa inda na nuskatun mansukhatun an nuskatin nuskat asalin mahfuzin albani yake yake so nuna falala ta mallakar littafi littafin bai fito fili ba a san shi ba ba a buga shi ba yace ni ma ina da wani bangare ina da ina da kwafi na littafin wanda wannan kwafi na littafin an kwafo shi ne daga asali na littafin wanda yake can a maktabatul awqaf al-islamiyya a babban labirari na al-awqaf al-islamiyya dake garin Halab a cikin kasar Syria sun qabaltu nuskati bil asli wa minha naqaltu saboda haka wannan kwafin da ke wurina na na riga na ya samu tabbas ta hanyar haɗa shi da kwafi na asalin marubucin littafin wanda ya da hannunsa na samu cewa abin da yake a wuri na kwafin daidai yake da abin da mai littafin ya rubuta kuma daga cikinsa ne na ciro maka wannan ilimin ba za ka same shi a wani littafi da aka buga ba babu shi <laughs> wa qala al-hafiz fi at-taqrib imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafin taqrib yace thiqatun shi wannan mutum sika ne wa amma qawlan nawawi fil majmu' maganar da nawawi ya a cikin littafin majmu yace rawahu abu Dawud wa ghayruhu wannan hadisi abu daud da wannan sai ya rawaito shi wa sanaduhu da'ifun wa sanadin sa da'ifi ne wannan magana ta nawawi fa huwa mardudun magana ce wadda za a mayar masa da ita wala nadri wajhahu bu musamma da me ya dogara ba wajen cewa hadisin da'ifi ne illa an yurida sai dai fa in yana nufin annahu min riwayati abi ishaq yana nufin wannan hadisi yana cikin riwayan abu ishaq wa huwa sabi'i shine abu ishaq as-sabi'i fa innahu kana taghayyara lamma kabura to shi abu ishaq haka sabai ya hardasa ta ta rikice lokacin da ya manyanta ya tsufa fa in kana haza in yana nufin dan saboda wannan rawin ne yake cewa wannan hadisi za'ifi ne fal jawabu min wajhaini to zamu bashi ansa ta fuska guda biyu al awwal fuska ta farko annahu min riwayati sufyan ath-thawri anhu wanda ya ruwaito wannan magana da Abu Isa haka sabai Shi ne Sufiyanus sauri wa huwa min asbatin nas bihi shi ko Sufiyanus sauri an yadda ne dalibin da fi kowa bin diddigi dangane da abin da ya ruwaito daga wajen Abu Ishaq as-Siddiqi bai ruwaito da ifin hadisi ba duk abin da ya ruwaito ingantacce ne kama fi tahzib kamar da ya tabbata cikin littafin tahzib tahzib الثاني أمسى تبيو أنه لم يتفرد به قدر ما ba ruwayin uh, abin nan Sufyan bane ba shi abu Isa haka subaii bai kaɗai ta ba wajen ruwaito wannan hadisi bal ja min tariqil ula ya zo ta wata hanya daban kama ta baka kamar yadda ya gabata wa ka'anna an-nawawi rahimahullah abinda da yake bayyana a fili mai yiwa nawawi Allah ji kansa da gafara lam yaqif alaiha bai ga wacce ruwa ta bi ba mai karfin sai ya dogara wajen wannan hanya mai rauni ya raunana hadisi amma akwai wata hanyar wadda take mai karfi bai ganta ba mai yiwa bai ganta bane ba aw lam yastahdirha ko ya haddace ta amma bai samu daman halarto ta ba a zuciyarsa lokacin da yake wallafa ya manta wannan duk uzuri albani ke bai lam yastahdirha bai halarto da wannan riwaya ba hina takallama alal hadith yayin da ya magana akan wannan hadisi wala allahu utamada fi tad'ifihi alal bayhaqi ko kuma kila ya dogara da bayhaqi dan bayhaqi ma ya ce hadisin da'ifi ne shi ma sai masa takalidan ce ce da'ifi ne faqad qala al-hafizu domin hafiz ibn hajar askalani ya riga faɗa cikin littafin talhis da an azahu li ahmad bayan ya jingina wannan hadisi zuwa ga imamu ahmad wa abi daud wa sai wa ibn abi shayba wa abi ala wal bazzar wal bayhaqi min tariqi abi ishaq sai yace wa madaru kalamil al bayhaqi ala annahu da'ifun shi bayhaqi yana ganin wannan hadisi da'ifi ne wala ya tabayyana wajhu da'ifihi ibn hajar yace babu wani abu da ke nuna cewa hadisin ko da'ifi ne wa qad qala rafi'i imam rafi'i ya faɗa yace innahu hadisun sabitun mashhurun hadisi ne tabbatacce mashhuri qala zalika fi amalihi ya faɗa wannan a cikin littafin amali nasa wa azahu fil fath kuma imam ibn hajar askalani ya jingina wannan hadisi cikin littafin fathul bari ya jingina shi libin khuzaima ga ibn khuzaima aidan wa ibn al-jarud albani ce fa'ida hadha alhadith awradahu al wannan hadisi imam al-bayhaqi ya kawo shi a da yake cewa al-muslimu babin da ke nuna cewa al-muslimu yaghsilu za qarabatihi musulmi zai yi wanka ga dan uwanka. min al-mushrikina cikin kafirai in dan uwanka mushriki ya mutu zaka yi masa wanka wa yatba'u janazatahu kuma zai bi gawarsa wa yadfanuhu kuma zai binne shi wala yusalli alaihi sai dai ba zai masa sallah ba wai ya kawo wancan hadisin namu da ya gabata ya yi masa wannan babin shin wancan hadisi zai karbi duk wannan abin da ke cikin wannan babin albani ya ce wa anta tara kai mai karatu tare da ni kana gani fa annahu laysa fil hadisi ma tarjama lahu min al-iktisali wannan hadisi bai kunshi abin da bai haƙi ya masa matashiya ba cewa ma wai kaje kai masa wanka dan haka fa qala al hafiz ta'liqan ala kalamihi ibn hajar bai kyale wata magana ta bai haƙi ba sai da ya mata ta'liqi yayi ƙarin bayani akan maganarsa yace tambihun laysa fi shay'in min turuqil hadith hadha al hadisi babu wani abu da yazo cikin hanyoyin wannan hadisi da yake nuna at-tasrihu yin bayani na kalala bi annahu gasalahu cewa ali bin abi talib yayi masa wanka illa an yi ukhadha zalika min qawlihi fa amarani fa ghtasal sai dai in kawai bai haƙi ya fahimci yin wanka a faɗin maganan Aliyu da yake cewa fa amarani fa ghtasaltu sai annabi ya umarce ni kuma sai na yi wanka kila shi ya fahimci ba an ce yayi wanka ne dan yawa mamacin wanka kila shi haka ya fahimta inji inji inji ibn hajar yace fa innal irtisala domin shi yin wanka din shuri'a min ghaslil mayyit an shar'anta shi idan mutum ya yi wa mace wanka shi kuma ya yi wanka walam yushra min dafnihi amma ba a shar'anta shi ba dan mutum ya je ya binne shi in ka yi wa mace wanka to kai za ka yi in ko binne shi kawai kai ba a ce kai kuma ka je kai wanka ba ina ba dan fahimta to a waccan riwaya abinda annabi ce izhab fawarihi je kai me ka binne shi bai ce kai masa wanka ba to da je binne shi dawo sai dawo sai annabi ya umarci shi ce je kai wanka to shi bai haƙi mai yiwa da ya ji annabi ya ce je kai wanka sai ya fahimci aliyu ya yi wa mahaifinsa wanka ne don haka aka ce je wanka sai albani ke cewa a'a binnewa kawai aka ce yayi bin hajar kai ke cewa binnewa kawai aka ce yayi ita ko binnewa dan mutum yayi da ka ko da musulmi ka binne amma idan ka yi wa dan uwanka musulmi wanka to za ka yi wanka musahabi ne in ko binnewa kawai aka je da kai to za ka yi alwala mustahabbi ne ita ma kamar yadda muka gabatar a darasan mu na gaba da suka gabata ina fatan kun fahimta da kyau albani yake cewa walam yastadilla albayhaqi ibn hajar kai yake cewa walam yastadilla albayhaqi bayhaqi bai kawo wani dalili ba wa ghairuhu ko shi ko waninsa illa alal iktisal min ghasl almayyit sai dai kawai cewa duk wanda yawa gawa wanka shi ma zai yi wanka wa qad waqa inda biyu ya ala min wajhin akhar fi amma hadisin ya zo ta hanyar Abu ya ala ta wata hanya daban a ƙarshen sa ana cewa wa kana aliyun idza ghasala mayyitan igtasala